DW darasin rayuwa. Dokar kulle da matakan dakile yaduwar coronavirus sun jefa mata masu zaman kansu da kasancewa cikin wani mawuyacin hali a kasashen Afirka. Sana'ar wacce tun dama ta jima tana shan suka a wannan yanki. ta fuskanci koma baya kama daga waɗanda suke dogaro da ita don rayuwa har zuwa waɗanda suke ma'amala da masu wannan sana'a. Kafin ma mutum ɗaya ma ya shiga nan ma yana nan da wuya. Gaskiya muna shan wahala, mun sha wahala ma ba kaɗan ba. Shirin darasin rayuwa na wannan mako zai duba halin da mata masu zaman kansu da waɗanda ke ta'ammali da su suka kasance sakamakon bulluwar annobar coronavirus. me kuka lura da shi ne dangance da rayuwa irin wannan ta mata a lokacin wannan corona? Wani darasi ne mazaje da ke zuwa irin wannan wuri da matan masu zaman kansu suke suka koya a yanzu? Abdullahi Mamman Ahmadu ne ke muku sallama da lale marhaban a cikin wannan sabon shiri na yau na darasin rayuwa. Kana kuma kai tsaye na tare da Dr. Sani Hayya Jan Juna masanin zamantakewa a jamhuriyar Nijar. Dr. barka da yau barka da isowa a cikin wannan shiri. Shin Dokta mm-hmm. tambayar farko shine ya ita wannan cuta ta yi tasiri ga rayuwar waɗannan mutane al'amari na coronavirus ha ya kawo matsala bisa fannin kasuwanci iri-iri bisa kowaɗanne irin aiki ne na mutum da yake tafiya da shi babu wanda zai ci da shi wani ɗan cikas ba cikin tafiya al'amarinsa su wannan mata masu zaman kansu masu wannan aiki ya zama to cewa ko kafin coronavirus aiki ne suke wanda da gaske mutane suna tsangwama su ba don suna jin daɗin yin shi ba su sai an yi ma'amala sai an yi zo na zo mun gamu lokacin na suke iya samun biyan bukata ta ko arzikin da za su samu cikin wannan al'amarin to tun da babu wannan gamuwa kenan kau dole ne harkokinsu za su ci baya da haka babu wadda za ta cewa ko wanda zai cewa wanda ya sa kan cikin irin wannan al'amari bai samu ci baya ba suka ga irin wannan da na iya samun mutum shidda mutum goma a rana amma ya zamanto da ƙyar za su samu mutum ɗaya kai wasu ma ba za su samu ba kai har abin ya zame musu cewa abincin ci ma matsala ne ba dan komai ba dan saboda mutane ba sa zawa wurin su cikin ma'amala gudun kamuwa da wannan ciwo na coronavirus. Alal misali, Doktor, akwai waɗanda nan tarayyar Jamus kai zanga-zanga na ganin cewa a da wannan doka share ɗaya saboda su dawo su ci gaba da aikinsu wanda su wannan al'amari na mata masu zaman kansu ko in ce karuwanci an ɗauke shi sana'a kamar yadda mutum zai buɗe shagon shi yana sai da kaya ko yadda wani zai kera wani abu yana saidawa har ma ya biya haraji <laughs> har ya biya haraji to su ma cikinsu suna ɗauka su biya haraji an ɗauke su ma'aikata ne wanda haka ne aikinsu suka zaɓan ma kansu za su kuma dokar ƙasa ta yarda da su cikin tsarin da an ka tsaye da su wannan aiki munan ga afirka idan ka ɗauka za ka ga ko da babu wannan ciwo abu ne wanda suna yin shi cikin ɓoyo ya zama cewa sunan ba su iya hitowa haza kiri-kiri su gaya ma mutane cewa suna cikin mawuyacin hali domin saboda yan uwansu ba tare da wannan kasu aikin da su kasuwancin da suke ba su kan kansu suna tsoron mutane na su kwantata musu kuma dama da dare ne inda ido bai gani ido ake lallaba ana yi to an hana fitar dare a lokacin dole ne babu yadda za a yi a samu kamar wani eh, biyan bukata bisa aikin wato abin da ya ya munana sosai ya kawo musu matsala babba cewa lalle cikin su da dama saboda abin da ke da kai cikin wannan aikin aikin nan nasu ko gidan da za ka biya ɗakin da za ki ɗauka ko za ka ɗauka ka biya shi kan kanshi wani al'amari ne don tana da yawa cikin su gwamnati ba ma san da zaman su ba yi ne suke a ɓoye ba su biyan haraji ba su kai sunayen su ba wurin hukuma an kasa suna yin aikin na a yarda da su kuma ba su da haɗin kai kamar in ka ɗauka a nan kasan mu Nijar babu wata ko ƙungiya wadda sun kai wadda aka sani wadda ɗaya iya yi goma kanin su wani haƙƙi kamata a kare su. Kaga sabanin kasashen turai kenan kamar alal misali a nan Jamus da kwanakin baya ma sun yi irin wannan zanga-zanga a Hamburg da sauransu suka ce dole sai sun kwato haƙƙinsu. Yawa, to Doktor bari mu saurari wani rahoto a Kaduna ko game da wannan al'amari yadda abin ya shafi jama'a a a, a Najeriya musamman ma masu ita wannan sana'a kafin mu dawo. To yanzu haka dai ɓullar cutar coronavirus ta janyo mutuwar kasuwar mata masu zaman kansu a sassa daban-daban na faɗin tarayyar Najeriya. Sakamakon dai yadda masu zuwa neman waɗannan mata ke ɗari ɗarin zuwa gudanar da duk wata harka da su, lamarin da ya jefa su cikin bakar fatara da talauci da fama da yunwa a cewar dai Mariya Musa wata matashiya da ke wannan sana'a. ka an samu koma baya sosai fa lokacin abin nan kafin ma mutum ɗaya ma ya shiga nan ma yana nan da wuya har mutanen gidan ma har sun bamu sun dan rage mana su wayan abubuwa irin kayan da ake biya da wayan abubuwa sun dan rage mana abubuwa nan domin sun san ma ko mu muna jin jiki a nan. ce cutar corona ta jefa ku cikin wani yanayi kenan? Wallahi ya jefa mu kam. <laughs> ya jefa kowa da kowa ba mu kaɗai ba ma. babu shakka dai duk da kare farashin wannan harka domin janyo hankalin mazaje masu zuwa neman su rahotanni sun nuna cewa mata masu zaman kansu sun fada cikin kalubalen rayuwa a cewar mariya muna da family muna da iyali a gida domin daga mu ne su suke ci wayan sun mu fa ba wai iyayen mu mai bi sun sa abin da muke nan ba ba su sani ba amma dai tun dai kana fita ka je ka dan nima abin da zaka yi su za su gan kamar ko aiki kake yi ladi sani ita ma dai wata matashiya ce da ke wannan harka da ke bayyana yadda cutar corona ta kashe masu kasuwa. Mutane ba su zuwa tukuna. Muna maneji wanda muke yi je dama shi muke ci yanzu. Muna da tsoro kan domi baka san wawewa ba ne zuwa ne muke suke zuwa amma baka san daga ina suke zuwa ba dole muna duwa da ya ma akwai tsoro. Shi kuwa Oga Johnson Sunday wanda aka fi sani da suna Bigi ya kasance ɗaya daga cikin masu gidajen da ke tattara waɗannan mata ne. Suka shiga da wani kowane namiji samu face mask surface mask din su ce customer ne ma surface mask na shi kuma su sa sanitizer a hannu ya shafa kamin ya yi wani abu da su shi haka muke kuma kwastomomin mu da suke shigo wani muka je wannan akwai sabulu a wurin sai ka wanke Doktor eh, bari mu gaida wakilin mu na jihar Kaduna Ibrahim Yakubu da ya kawo mana wannan labari. Wai akwai waɗanda ba za su iya rayu ba ne sai sun yi ma'amala da su waɗannan matan masu zaman kansu ko? Zamantakewa ta duniya tana da wani nata. Cewa sai mutum wata rana ya waiwaya sai shiga kanshi cikin wani hali. zai tsaya ya lissafi in shi ya ma yake cikin irin wannan al'amarin to akwai mutane da dama wanda suke cikin wannan ayyukan wanda su kan kansu suna mamaki ya saka samu kansu cikin shi saka suke karo da ta shekara ko talatin tana wannan aiki za ka tambayi ta kayi ne ne gurin ta za ta kwatanta ma cewa ita kwatan da take Allah ya kawo mata miji ta ya aure ta hidda kanta da cikin wannan al'amari kina darasi ne cewa ya kamata su gano tunda mutane suna tsangwamar ku mutane suna gudun ku kuma ga wannan al'amari ya zo ya ƙara tsanani bisa gudun nan ya kamata a ce mutane sun ɗauki darasin cewa su sauya sana'a. To madalla Dr. Uh, Sani Yahaya Jan Juna kenan masanin zamantakewa a jamhuriyar Nijar. Kuma Dokta ya yi bayani mai matukar matukar ratsa jiki. To amma kafin mu je ga ra'ayinku bari mu karanta labari na wanda zaharaddin umar dutsen kura zai karanto mana Hakika ni ma na san mata masu zaman kansu sun shiga cikin wani mawuyacin hali a yayin dokar kulle. Domin wani direban Legas da ke zaune a garin Murjau a jihar Nejan Najeriya ya taɓa zuwa gidana. Ya tambaye ni yadda mata masu zaman kansu ke yin bara da idan sun samu mijin aure za su yi a matsina na almajiri a cikin zancenmu da shi ya ce min ado salati goma da annabi rajau walla idan na kai ka makira da ke jihar Kutaneja. ka ga yadda mata masu zaman kansu ke cikin wani yanayi na kunci a yayin dokar kullan nan ta coronavirus sai ka zubar musu da hawaye domin a halin yanzu kashi casa'in da biyar cikin ɗari suna nan suna neman mijin aure ido rufe to shine ni nake ganin ya kamata in auri guda ɗaya daga cikinsu tunda dai Allah da manzansa ba su hana ba. A takaice dai yanzu abokin nan nawa yana gab da ya ɗaura aure da ɗaya daga cikin waɗannan mata. Kuma ni Ado Salati goma ga annabi jau ni ne babban abokin ango. Sannan kuma shi wannan abokin nawa ne ya umarce ni da in sanar da ku sashen Hausa na DW cewa a sanar da duniya domin wannan ya zama darasin rayuwa ga mata masu zaman kansu a nan gaba sai dai abokin nawa ya hana bayyana sunan shi saboda wasu dalilai a ƙarshe ina roƙon allah ya shirye mu gaba ɗayan mu. DW Made for Minds. To a gaishe ka ɗan mutan dutsen kura da wannan labari. Sai kuma mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyin masu bibiyar mu a shafukan sada zumunta da kuma waɗanda suke aiko mana imel inda ɗaya ya ce sunana Idris Abdu ɗan mutanen tamsuwa daga ƙasar Libya ya ce Assalamu alaikum DW Hausa gaskiya cutar corona ta kawo mana cikas kala-kala saboda haka batun mata masu zaman kansu ba karamar magana ba ce. Akwai Yusuf Salisu ɗan Fulanin Kwara ya ce hakika mata masu zaman kansu sun fuskanci matsaloli da yawa da dama a yayin dokar kulle ta coronavirus. Amma sai dai ba wani cikakken 'yanci da ya kamata matan su samu face su kasance a gidan aure. Ibrahim Suleiman ya ce ana ta kai wake ta wuya ne? To, masu sauraro yanzu kuma sai gabar shirinmu na labari na inda za mu tattauna da ɗaya daga cikin masu irin wannan sana'a a jihar da magaram ta jamhuriyar Nijar a wata unguwa da ake kira tudun Jamus. Maryam Sani gaskiya muna shan wahala mun sha wahala ma ba kaɗan ba. babu kuɗi mutanen ma in sun zo ba kamar da ba ma kuma da takunkumi ma in za mu yi hira da mutum he ka sa takunkumi ka wanke hannunka in mun ida mutum ya wanke hannun shi shi ma bin ma yarda kafin zuwan corona nawa kike samu a wuni rin asiri na allah dai kan ina samu wata ran jika ɗari har da hamsin ma to da corona ta zo nawa kika koma samu Walla abincin da zan ba na ma wata rahe na zo na yi maula da kyal na samu ɗari nike kaiwa in ba su. Ba zan taɓa manciya ba da wannan cuta. Ta cuce ku yaya? Ta ka rauni a harka? Yo shi ne abinci iskanci dama ya mun wuta mun yi muke samun abinci mu ba mu babu sana'a. bin da sana'a da za mu yi kuma iskancin an zo an riya hanyoyi kwata-kwata abokan business kaɗan-kaɗan bisu shigowa kenan ai kaga akwai matsala ta laguda mana lissayi ta ɓata mana harakoki bin ma samun kuɗi harakoki ko babu gashi rayuwar mu ta lalace wallahi sare ma ba kamar yadda da babu wannan cutar ba ma. Masu sauraro wani darasi ne mazaje da mata masu irin wannan ta'ammali za su koya a yanzu sakamakon wannan matsala ta coronavirus. Kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka na gabatar da wannan shirin daga nan sashen Hausa na DW Abdullahi Maman Ahmadu ne ke cewa ku ci gaba da ɗaukar matakan kariya don kare kanku ga annobar COVID-19 ko kuma coronavirus. Ma'asala.